أمر بالعبادة على منهجه وجعل في ذلك مصالح للعباد في دنياهم وأخراهم أحمده سبحانه وتعالى بين ما في العبادات من المنافع للعباد حتى لهم للقيام بها فسبحانه ما رحمه وألطفه بعباده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام العابدين بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أنه شرع على الناس عبادات متنوعة وطاعات مختلفة وأمرهم بالقيام بها وأدائها على أفضل وجه وأحسن حال بنية خالصة يبتغي بها العباد وجهه ونيل رضاه والطمع في جنته والخوف من عذابه وناره وسخطه قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون والعبادة هي الغاية التي من أجلها أتلى الرسل وبعث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقول الله تبارك وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والإنسان محتاج للعبادة لأنه مفتقر إلى الله تعالى في كل أحواله لأن الله تعالى هو الذي خلقه وأوجده من العدم ثم أياه ورزقه وهو الذي بيده سبحانه وتعالى موت هذا الإنسان وحياته وسعادته وقد خاطب الله تعالى الناس جميعا فقال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد والعبادة لها أثر في حياة الإنسان وسعادته وبركة عمره وسعة رزقه بل لها أثر في صلاح أهله وأولاده وصحته بل إنها سبب للفلاح في الدنيا والآخرة وهي حز من غضب الله وسخطه وناره أيها المسلمون إذا كانت العبادة بهذه الأهمية في حياة المسلم فإن أهميتها تتضاعف عند غلول المصائب والفتن وأثرها يقوى عند الشدائد والمهن ودورها في حياة المسلم يظهر عندما تغل المشاكل والصراعات وينزل البلاء فتصاب النفوس بالقلق والهم والحزن وعدم راحة النفس واستقرار الحال عندها لا بد للمسلم من أن يلجأ إلى قوته يستمد العون والمدد منها ويحصل على الراحة والطمأنينة منها ويتجاوز المهن والفتن والمصائب والابتلاءات عن طريقها وهذه القوة هي قوة الله وحده سبحانه وتعالى التي يصل إليها العبد بإيمانه بالله وحسن عبادته والتزام شرعه والثبات عليه فالعبادة بجميع صورها من صلاة وصيام ودعاء وقراءة للقرآن وذكر الله تعالى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 والمعروف إلا من وطن نفسه على طاعة الله ولم يشغل بما أصابه عما أوجبه الله عليه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين لذا كان عليه الصلاة والسلام إذا همة الخطوب وكثرت الهموم لا يجد منزعا وطريقا للراحة إلا في عبادة الله تعالى وفي صلاته فكان يقول أرحنا بها يا بلال بل بين عليه الصلاة والسلام أهمية العبادة وفضلها عند نزول المصائب والفتن فعن ماقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الحرج كهجرة إلي قال الإمام النووي عليه رحمة الله في معنى الحديث المراد بالحرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس وقيل كثرة القتل وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن الناس يغفلون عنها وينشغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا أفراد وقال ابن الجوزي عليه رحمة الله إذا عمت الفتن اشتغلت القلوب وإذا تعبد متعبد حينئذ دل على قوة انشغال قلبه بالله عز وجل فيكثر أجره أيها المؤمنون إن الاختلافات والصراعات والمصائب والفتن قدر الله تعالى يبتلي بها العباد تمهيزا لذنوبهم واختبارا لإيمانهم ورفعا لدرجاتهم وتمييزا للمحسن منهم من المسيء فالشدائد والمهن تورث الهم والقلق والخوف من الموت أو من فوات الرزق أو حتى من المستقبل المجهول لكن المسلم يعتقد أن المصائب والفتن لا تقرب في أجل ولا تزيد في عمر ولا تمنع رزقا وكل شيء بإرادة الله تعالى ومشيئته يردد قول الله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون إلا أن النفوس جبلت على ذنب فعالج الإسلام ذلك بتقوية الإيمان والتزود بالطاعات والعبادات فالصلاة ضمان وأمان من الله لعباده فقد روى أبو داود عن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل وذكر منهم ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يخزه بما نال من أجر وغنيمة حديث صحيح وقال عليه الصلاة والسلام من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله تعالى وقال عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل يا ابن آدم اركع لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة أخرجه الإمام أحمد والترمذي وثبت عنه عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس لما كشفت الشمس فرغ فزع إلى الصلاة فدعا إلى الصلاة حتى إن جلت الشمس ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينقصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة وفي رواية فصلوا حتى يفرج, حتى يفرج الله عنكم أخرجه مسلم وذكر راحة وطمأنينة للنفس قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وإن نبي الله يونس عليه السلام لما ألقي في البعض والتقمه الحوت وهو في كرب وضيق وظلمات بعضها فوق بعض نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فقال الله جل وعلا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وكثرة المعروف والصدقات مما يرفع الله بها الشرائد والمئة فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سناء المعروف تقي مسارع السوء والآفات والهلكات وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة أخرجه الإمام حاكم نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda yake ɗaukaka daraja da matsayi na masu yi masa da'a da biyayya ya daga daraja ta masu bautarsa da falalarsa ya yi umarni a bauta masa a bisa tsarin da ya aiko annabinsa da shi sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya sanya cikin bauta masa ibada da ya shar'anta akwai maslaha ga bayi a rayuwarsu ta duniya da kuma lahira ina godiya ga Allah ta'ala ina yabo gare shi ya bayyana mana amfanin da za mu samu idan muka tsaya muka bauta masa ya yi mana haka ne domin mu dage wajen wannan bauta din sarki ya tabbata ga Allah mai jin kai ga bayansa mai rahama gare su ina ce dawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta sai Allah ta'ala shi kadai kuma annabi Muhammad bawansa ne ko manzansa ne wanda Allah ya aika shi da wannan shari'a da haske ta musulunci tsira da mutu Allah tabbata ga annabi Muhammad da halayensa kaka da sa mutanen kirki bayan Allah na gari da waɗanda suka ba hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama baya ka yan uwa na musulmi Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta mana ibadoji daban-daban da da'a da zamu yi domin mu samu falala ta Allah ta'ala mu samu yardarsa idan mun yi da niyya khalisa dan shi kuma muka nemi yardarsa da wannan ibada din ita wannan ibada muna yin ta domin neman yardar Allah da kuma fatan Allah ya bamu rahmatu a gobe kiyama da gidan aljanna kuma muna tsoron azabar Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya kira bayi da cewa su bauta masa a cikin alkur'ani Allah ya ce ya ayyuhan nasu abudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun wannan shine farkon umarni a cikin alkur'ani ya ayyuhan ya ku mutane Allah ta'ala ya ce ubudu rabbakum bauta ubangijinku alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum wanda shi ya halice ku da waɗanda suka gabace ku la'allakum tattaquna dan ku samu takawa ku zanto masu tsoron Allah ita ibada ita ce gaya ita ce manufar da Allah ta'ala ya halitce mu domin ta ita ce dalilin da ita ibada Allah ya zaɓi wasu bayi zaɓaɓɓu ya aiko su da sako manzanni da annabawa cewa su kira mutane zuwa ga bauta Allah wala kad fi kulle ummatin rasula Allah ta'ala ce hakika mun aika wa kowace al'umma da manzo me ya sakon da ake aiko su da shi a ya'budullaha wajin bauta buttagut ku bauta wa Allah ku bar dukkan abin da ke ake bauta ba Allah shi ne asagut sannan mu sani cewa mu ‘yan adam muna da bukata zuwa ga bauta Allah mana bauta Allah da muke yi amfanin namu ne mu za mu amfana da wannan bauta din shi Allah mawadaci ne ba wai in mun yi bauta zai amfana bane a'a shi yake mu bauta masa ne da jarabawa wannan bautar jarabawa ce ba dan zai karu da komai da ita ba bautar mu muke za mu amfana da ita duniya da lahira shi ya ma Allah ta'ala Ƙur'ani ya kira mu baki daya yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane ce 'An fuqara'u ila Allah ku ne mabukata zuwa ga Allah ku ne talakawa wallahu huwal ghaniyyul hamid shi Allah mawadace ne abin yau ya bukatar wani abu a wajen in ka bauta Allah kai za ka ribaci wannan bautar kai za ta yi wa amfani a duniyarka sannan kai za ta yi wa amfani a lahirarka saboda haka muna da bukatuwa zuwa ga tsayawa wajen bautawa Allah da gaske domin mu samu amfanin da bautan nan za ta gadon mana a rayuwar ta duniya mu samu kuma amfanin ta a gobe kiyama dan uwana bautar Allah tana da tasiri akan yinta duk wanda ya tsaya yana bautawa Allah da gaske kuma irin yadda Allah yake to wannan bautar za ta yi tasiri akan wannan bawa sannan ta yi tasiri bayan rayuwarsa baki daya ta yi tasiri akan ma iyalansa ta yi tasiri akan kai hatta lafiyar jikinsa kai bautar Allah za ta sa mutum ya samu rayuwa kyakkyawa a duniya rayuwarsa ta inganta a duniya sannan ya samu rabo mai girma a lahira idan da za mu lissafo dukkan wani nau'i na bauta kowane ɗaya duk abin da zamu iya tunawa na bautar Allah wanda in mun yi cewa wannan bauta ce to zamu iya samu ko aya ko hadisi ke bayanin hikima da fa'idar ke cikin wannan bauta sai dai in baka sani ba duk abin da zaka yi na bautar Allah akwai amfani na wannan bautar a duniya kada lahira na sake nanatawa duk wata bauta da kake ji wanda ake bautawa Allah ne kowane irin nau'i na bauta ka kawo za a kama hadisi ko aya da ke bayyana maka amfanin ta gare mu bayi a duniyar mu da lahirar musamman kuma ita bauta tana da tasiri a lokacin da rayuwa aka shiga fitina a rayuwa a wannan duniya da musibu irin na wadda ake jarrabar mutane lokaci bayan lokaci a rayuwar duniya yayin da mutane suka shiga musiba da bala'i a duniya fitintunu suka yawa to bautar Allah tana da fa'ida da tasiri ga bawon Allah wanda yake yi wanda za ta tsamo shi daga wannan musiba da walalu da ainihin ake fuskanta a rayuwar duniya saboda haka bautar Allah ibada tana cikin magani da warwara ga dukkan wata matsala ta bawa idan ka shiga matsala kowace iri ce kana son mafita to ka dage wajen bautar Allah nan mafitar take daga wannan bala'i da musiba da dukkan wani abu da zai same ka a duniya ba za mu so mu tsawaita ba amma na so a ce na ɗauki da yawa daga cikin nau'i na bauta na kawo fa'idojin da ke ciki na yaye dukkan damuwa ga mutum a rayuwar duniya kafin ma kuma rabar lahira bauta wa Allah dagewa wajen bautar Allah tana taimakon bawa ta tsamo shi daga cikin dukkan wata masifa da kunci da kuma wahalhalu na rayuwar duniya na ce bauta za mu iya cewa sallah azumi karatun ƙur'ani zikiri wannan tsantsar bauta da muka sani zakka sadaka sannan daga ciki akwai sada zumunci bautar Allah ne Allah ya yi umarni duk abin da Allah ya umarni da shi ya shiga bautar Allah gaskiya cikin magana umarni da kyakkyawa hana mummuna za mu iya lissafo nau'i nau'i na bauta babu adadi kowane akwai fa'ida a cikinsa wadda inda za mu tuna in kuma za mu yi kanmu adalci to wallahi za mu dage da gaske wajen ruko da waɗannan bauta da yin su da gaske saboda amfanin da ke ciki yanzu ka duba ka gani da yake ɗabi'a ta ɗan adam muna da rauni yanzu karanto mana ayoyi da hadisi da ke bayyana bauta hikimomi da kuma fa'idar da ke cikin wasu nau'i na bautar Allah amma abin mamaki za ka ga ba za mu dage ba duk da cewa an ce akwai amfani a duniyar ka ba wai sai amma da aka zo aka ce mana yanzu zogale yan shekaru ba su wuce goma sha biyar ba ko ashirin in sun kai aka ce zogale yana da fa'ida magani yanzu zogale masha Allah ya yi tsada yanzu a yanzu da ke magana babu shi a kasuwa in ka je yan kaba wawar zogala ake don mai ai an ce yana da fa'ida dan adam ke to yanzu misali an ce ma a zikiri da sallah da sadaka da salati da akwai amma sai ka kuma yi abin nan to wannan zai sharre shedan kenan da zuciya amma ka dage kana in ka kwaɗon zogale za ka siya da tsada an yana da fa'ida ga lafiyarka to ga bauta Allah ka yi sallah mana ka ƙara lafiya ita ma tana ƙara ma lafiya ba iya wannan ba akwai alheri masu yawa a cikin bauta da abin da aka ce zai ma amfani sai ga mutane sun dage amma duniya su kaɗai suke aunawa ba ta hango abin da ke cikin ayyuka na bautar Allah da addininsu na amfaninsu na duniya da lahira amma abubuwan duniya amfanin ga an daddage to yan uwana ku sani bautar Allah ba sai an je lahira ake samu ribar ba ina sake nanatawa don mu sani cewa in mun rike addininmu muka dage da wuta Allah ribar har a nan duniya za mu same ta kafin kuma mu je mu samu rahmar Allah a gobe kiyama zan ɗauki wata nau'i na ibada kaɗan domin in ba mu misali a kansu Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a cikin alkur'ani cewa abin da ke umartan mu da shi mun aikata to za mu samu alkhairi da amfani walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tadbita Allah yace walau annahum ina ma a ce su mutane walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi abinda ake musu wa'azi su rike su aiki da shi inda za su yi haka sai yace lakana khairan lahum da ya fi alheri a gare wa ashadda tasbita kuma ya fi tabbatar da su akan tafarki in kuma suka yi haka idan la'atainahum in sun yi Allah ce za mu ba su min ladunna daga wajenmu ajran azima na mai yawa wala hadainahum siratan mustaqim kuma za mu shiryar da su ta barki madaidaici kaga Allah yake gaya mana duk wa'azin da ake mana ce Allah ya ce annabi ya ce mi aiki da shi za mu samu alheri mai yawa akwai alheri a ciki kuma karka dauka cewa an kai addini ka bauta Allah ka tsaya akan daidai iya sai ka tafi lahira ina sake nanatawa anan zaka ribata a duniya sannan lahira ka samu karin lada yan wana mu Allah da muke yi a matsayin misali guda ɗaya. Allah tabaraka wata'ala ya kira mu zuwa ga riko da sallah saboda me yace wasta'inu bis sabri was sala wasta'inu ku nemi taimako bis sabri da yin hakuri was sala da yin sallah wasta'inu ku nemi taimako zaka nemi taimako haka kawai sai in akwai matsala sai yin akwai bukata wasta'inu bi sabri was sala as-sabr hakuri al-isti'ana bi sabr ruko da hakuri shine jigon ingantuwar rayuwar duniya hakuri iri uku wajen hakuri biyu Allah da'a wajen hakurin barin safan Allah da hakurin abin da za a jarrabe ka da shi a duniya na kaddara talauci rashin lafiya wane ne wane ne ista'in bi yin haƙuri a wannan zai taimake ka cikin dukkan al'amuranka wasala da kuma yin sallah za ta taimake ka cikin dukkan al'amuranka kuma ma Allah ya ce inna Allah ma'a as-sabirina Allah yana tare da masu haƙuri imamu at-tabari Allah ya masa rahama yace Allah ya ce mana ya ayyuhal mu'min ya ku mu'minai yace iz utlubu al'auna min Allah fi kulli umurikum ku nemi taimakon Allah cikin dukkan al'amuranku bis sabri da yin hakuri hakuri iri uku da na ambata sai ce was sala wayan yace wa bis salati ku kuma nemi taimakon Allah da yin sallah tastanji'una talabatikum za ku samu biyan ku a wajen Allah wa tudrikuna hajatikum indi kuma Allah ya ce zan biya muku dukkan wata bukata da sallah da kake yi sila ce dalili ne na samun biyan bukata a wajen Allah ista'inu bis sabri was sala sallan da kake yi muna da bukatu babu adadi a matsayin mu na yan adam bukatar kaza da kaza da kaza suna da ta yaya zamu samu sallah tana daga cikin dalilin samun biyan bukata na dukkan abin da kake ko wanda da wata damuwa ce kai sallah sai Allah ya yi maka damuwar istainu bis sabri was sala ce zama kamar da zuwa cikin hadisi da Abu Dawud ya rawaito aka ce ma'aikin Allah idza hammahu amrun idan wani al'amari ya dame shi nada sai ya kira ya ce ya Bilal ina Bilal ko yake bai kira sallah arihna bis sala kira mana sallah dan mu samu yayewa daga cikin sallah tana yaye damuwa annabi sallallahu alaihi wasallama shi yake kiran bilal zo ka kira mana sallah mu shiga sallah dan mu samu kwanciyar hankali mu samu yayewar damuwa arihna zo ka kira mana sallah bi sallah mu samu hutu a cikin sallah sallah ɗan kwana ibada ce wadda take da falala mai yawa musamman a lokacin da mutane suka shagala saboda masifin duniya saboda shagalar duniya saboda al'amura sun yawa idan mutum ya tsaya yi sallah to ladan da zai samu na musamman ya zo a cikin hadisi da ma muslim ya rawaito ma'aikin Allah ya ce al-ibadatu fil hajji ka hijratin ilayya al-ibadatu fil hajji yin bauta a lokacin fitina a lokacin shagala a lokacin masifu a lokacin da duniya ta rikice in ka tsaya kana bautawa Allah za a baka lada kamar wanda ita so a zamanin annabi sallallahu alaihi ya baro inda yake izo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yi hijira kai ka san irin wannan ladan na musamman to irin wannan ladan za a baka saboda mai a lokacin mutane kowa hankalinsa ba akan wannan yake ba amma kai ba ka manta da Allah ba wannan abin nan fadakar ka da tuna Allah sai a ninka maka lada irin kamar wanda ya yi hijira ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yan uwana sallah tana da fa'idoji masu yawa banda wannan hadisin da na karanto ibn al-jawzi yake cewa yake magana akan fa'ida ta ita wannan ibada din yace iza yana magana kan wancan hadisi a ibada al-ibadatu fil hadith ka hijrati ilayhi wa idza ammat fitan yace al'adar mutane idan fitina ta yawa idan mutane suka shagala da al'amuran duniya yace in shagala ta qulub mutane hankalinsa yana barin addini ya koma kan wani abin daban saboda in fitina ta yawa sai ga mutane duk sun shagala da wannan fitina din yace wai za ta abada muta'abbidun a lokacin idan mai bauta ya tsaya da yin bauta dalla ala quwwatin in shiga li qalbihi billahi azza wajal ya nuna bai manta da Allah ba sai yace fa yaktu ajru sai aninka masa lada sai aninka masa lada yana daga cikin fa'ida da mutum yake samu in ya tsaya yi sallah shine Allah ya lamunce masa hadisin Abu Dawud daga Abi Umama yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yace salatatun kulluhum daminun ala Allah mutum uku Allah ya lamunce musu tambayar me ya lamunce musu duk abin da suke da bukata Allah ya ce zan muku mutum uku daga cikinsu aka ce wa rajulun raha ilal masjidi mutumin da ibaro gida ya yi alwala ya taho masallaci ya baro inda yake ya tako ya zo masallaci fahuwa zaminun alallah Allah ya lamince mata duk abin da kake bukata in ka taho din nan daga inda kake zuwa masallaci kana cikin wani wato wata yarjejeniya tsakanin tsakaninka da mahaliccinka cewa me kake da bukata zan baka me kake so zan yi maka fa huwa zaminun ala Allah hatta yatawaffahu Allah fa yadkhilahu aljanna me zuwa masallaci duk lokacin da ka taho wannan tazarar da zaka taho daga inda ke zuwa masallaci kamar ka yi yarjejeniya ka kulla cewa Allah ya ce kana cikin kulawa ta kana cikin lam duk abin da kake so ka roka zan baka wannan fa taho kawai ake magana to ina ga kuma sallar in ka shige ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin da Imam Ahmad da Tirmidhi suka rawaito a cikin hadisin da aka rawaito yake cewa man sallatu fi jama'a fa huwa fi wannan hadisi Ibn Majah ya rawaito manzan Allah yake wanda ya yi sallar asuba a jam'i to fa huwa fi zimmatillah yana cikin alƙawari da Allah Allah ya yi masa alƙawari a wannan dai ranar ya yi alkawari zai ba shi duk abin da yake bukata na kariya ko na bukata fa huwa fi zimmatillah san yin sallah asuba a cikin jami hadisin imam ahmad da tirmizi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya ibn adama ya kai dan adam Allah ne yake kiran mu kuma wannan kira kullun sai Allah ya kira mu da wannan kira din irka ali arba'a raka'atin kai raka'a hudu domin ni inji Allah ta'ala min awwalin nahari a farkon yini aksika akhira ni kuma na isar maka yin har zuwa karshen sa kai min raka'a hudu ni kuma na isar maka ragowar malamai suka raka raka'a hudun nan cewa ko ita ce sallar raka'atai alfajir da kuma sallar asuba raka'a duka kaga hudu kenan ko kuma walaha ce ko kuma a'a salatu shuruq ce ba walaha ba lokacin da rana ta daga bayan kai sallar asuba a masallaci ka ci gaba da zikiri har sai da rana ta daga sai kai raka'a hudu Ta shiga cikin wannan ainihin hadisin ya na adama irka li ka yi raka raka'a hudu min awwalin hari a farkon yini a cika akira. Wani kuma na ishe ka zan isa ma a ƙarshen yinin me kake da bukata wannan kun ai duk ba magana muke sai an je lahira ba duk magana ake amfanin sallah a nan duniyar in kai sallah mai Allah zai baka kai yanzu ka ɗauka sallar nan al'ada ce ka zo ka yi normal ka tafi baka tuna cewa wani abu ne na musamman ba wannan haka ya kamata duk zuwa sallah ka rika jin wannan sallar wani abu ne na musamman ba wai al'ada na yi na ta ba a'a wannan wani abu ne da kana tahowa ka tuna wannan hadisin kai ba kana cikin wani al'amari ne babba kana tahowa ka tuna wata bukata ya ubangiji ai ana tawassuli da ibada ko maye na ka roki Allah da ibadar ka gare shi in ka taho kana zuwa sallah ka tuno bukata ce ya ubangiji gani a hanyar zan je in bauta maka ya Allah ina da bukata kaza Allah biya mu bukata ya Allah ina tsoro abu kaza Allah kare ni wannan fa abin nan sila ce ta samun wannan biyan bukata wa kawai to bare kuma in kai sallar Allah yake na lamunce maka kai sallar ka daga hannu kai addu'a Allah ya karba maka da guraben da ake karba addu'a bayan sallar to zo kana da wannan misali in hawan jini kake da shi ai ba sai ka tana kana ta fama da zogala ba ka tsaya ka yi addu'a da gaske sai Allah ya kama silar da zaka samu lafiya ta inda ma baka sani amma baka tsaya kana ma kai sallah ba kan kana so a gama ka duba da raka aminci na wani amma so kake ka yi ka tafi ka manta irin alherin da yake ciki aka mata ka zauna ka gaya wa Allah bukatunka a cikin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana an yi kusufi shams shine rana ta kisbe a zamanin manzan Allah sallallahu an samu abin nan da zaɓi rana da ake cewa kuso sai a ga manzan Allah ya tashi a gaggauce ya rike ainihin kwarjallarsa. a gaggauce yana da yana tafi da gaggawa ya shiga masallaci ce a kira mutane a zo a yi sallah as-salatu jami'a aka kira mutane aka zo ai yana zuwa sai Allahu akbar ya kama sallah yana sallah yana sallah yana sallah bai daina ba sai da ya ga rana alamar ta yayi tukuna kafin ya daina sallah tun da ranar ta yi kusurci ya ce Allahu akbar bai daina ba har sai da gari ya yayi tukuna yana gamawa da ya ga gari ya yi haske abin nan kusurfin ya tafi kawai sai wa mutane hudu ba ya ce ya yi hanna ya ku mutane inna shamsa kamar kamar ku sani da wata da rana ayatani min ayatillah ayoyin Allah ne layan kasifani lemoti a ahadin ba ta yin kusufi saboda wani ya mutu auli hayatihi ko dan an haihu wani ba wannan dalilin yake sa a samu wannan ba fa idza ra'aytumuha aya ce ta Allah in kun ga wannan ai masifa ce ai masifa ce in kun gani fasda'u lis sala ku yi gaggawa ku tsaya da sallah daga cikin hanyoyin yayi masifa shine ne tsaya da sallah ka duba dai da aka yi kusufi din nan a gaggauce zo ya da sallah bai daina ba har sai da ya yayi dan me kuma ya gaya mana cewa in kun ga musiba maza ku shiga sallah a wani hadisi yace fa sallu ku yi ta sallah hatta tufraja aw hatta yafraja Allahu ankum har sai Allah ya yayi musiba kenan sallah tana daga cikin sabuba na yayi ne masihu yanzu ka duba halin da ake ciki na masifun nan a dage ai ta sallah ai ta sallah ta farilla a kiyaye farilla yi ta nabi kuma a roƙi Allah saboda mai sallah hanya ce da ake samun biyan bukatu na duniya da lahira da ya yi dukkan wata damuwa misali na biyu shine zikiri Allah ya ce subhanahu wata'ala na amanu wa tatma'innu da zikiri la, masu imani zukatan suna samun nutsuwa in sun ambaci Allah sun yi zikiri ala bi tattuma inu kulo, ku saurara da ambatan Allah ake samun nutsuwa a zuciyar ji Allah tabaraka wata'ala kaga kenan bai kamata a ce akwai wani abu wata cuta da ake cewa da ita da turanci mai sunanta ta damuwa din nan a menene depression wata cuta depression na yi mamaki a ce akwai ta a cikin musulmi bayan ga abin da Allah ya ce depression kasan depression damuwa ce in ta yawa sai mutum ya zama kamar wani tababbe ya fita ma daga aiki bal ya zama kamar mawakaci saboda mai wata damuwa to amma abin mamaki yanzu kai musulmi har depression ya same ka kana da qur'ani kana da sallah kana da alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum kana da la haula wala quwwata illa billah kana da hasbi Allah wa ni'mal wakil kana wai har ka sai nake wallahi ba wani abu ne yake sa ai duk wanda depression wallahi bai je makaranta ba ne bai san ƙur'ani ba wallahi bai san addini wallahi sai baka san addini ba kake depression in ka san addini wallahi ba za ka yi depression ba ga ga ma zikiri tuna Allah me hikimar wannan Shi ne ka maida al'amari ga Allah kullu yusibana illa ma kataba duk abin da ya same ka daga waye ke waye ke wa waye mai mallan Allah ba wani abu ake so ba in musiba ta rufe ka koma ka ce ya ubangiji wajen ka nazo Allah ka yayi ma kana idan ka barci kenan sai Allah ya yi ma sai ya baka mafita ba ma saboda jahilci da rashin sanin hakikanin addini da mutum sai ka ga. abubuwa sai rikice kaza kenan sai kaga ya ya ya ya tabu depression a je wajen abin nan abin nan psychiatric sai a bashi magani ya sha yi bacci yana tashi ya koma gidan jiya sai a kuma dora masa ya dinka shan magani yana bacci to kuma zai ba zai rayuwa eh, ba sai da bacci ga magani nan da ya kamata psychiatric a dan eh, abin nan naga wani psychiatric abin nan da yake su laraba kasan suna hada ilimin addini da wallahi likita ne amma kuma malamin addini ne saboda haka in yazo ya abin nan sai kuma imaru kiya sai ma to fi ibaka yace to ga wannan bayan na ta riga kuma wannan ta Allah sai ya hada ma biyu taki sai ga mutum wallahi sai ya hada ma akwai ma likitan da ba sakatare bane likita ne na noma rashin lafiya amma wallahi duk wanda yazo sai ya bashi wannan addu'a ya rubuya dan kaje kuma kai wannan ka toba a ruwa kai addu'a saboda ai maganin na Allah ne alladheena amanu wa tatma'innu duk wata masiba ta zo kawai ka koma ga Allah ka tuna Allah shikenan sai Allah ya yi maka kuma dama abin da Allah ya sa wato ya hukunta musibar dama dan koma zuwa gare shi walaula iz ja'ahum basuna tace tazarra'u me yasa lokacin da zamu juyo da zamu aiko da mutane musiba ba za su tana da mu su yi kankan da kai ba su yi addu'a haka Allah ya ce walaula iz ja'ahum ba'sun ake tadarra'u dan mai ummati ba ta zo za su koma zuwa gare ni ba ai dama na jarrabe su ne dan su koma zuwa ga shine hikimar jarrabawa duk wata masifa ko a matsayin ka na dai ko ku al'umma tun karo to maganin ta shine Allah kawai ku koma zuwa ga Allah sai iyaye mu annabi Yunus alaihi ga misali Allah ya ba mu to wai wace musiba ta wuce irin abinda wata watan sama annabi Yunus wacce ce ita a ce da kifi ya haɗe ka kibi a ruwa a jefa ka a teku ya haɗe ai musifa ta ƙare ai kamar da ranka ne a tona abin nan a sa a rufe ka ai shine nomar ko ba ka wanda ma rufe ka kai yi ma wannan kan mutsitsike ka zai yayi to amma duk wannan masifar mecece ita ba wani abu ne in ka koma zuwa ga Allah me yayi Allah ya ce ya ubangiji ga halin da nake ciki la ilaha fanada fi dhulumati haka Allah ya ce fanada fi dhulumati yana jiba shi ruwan nan kifin nan yana hade shi sai ya tuna dama dai annabin Allah ne take ya kira ce ya ubangiji fana da fi zulumat a cikin duhuwa wace kifi ba ga kuma karkashin teku zulumatin kinan ba zuwa fauka wani kan wani duhun amma da ya kira ba la ilaha illa anta subhanak sarki ya tabbata gare ka Allah inni kuntu min zalim na zalunci kai na ya Allah na dawo gare ka Allah ya Allah gani gare ka mai Allah yace falaula an annahu kana min al-musabbihin lallabita fi batnihi ba dan yayi tasbihin nan ba da zai zauna a cikin kifi har ranar kiyama sai an tashi kiyama walaula annahu kana min al-musabbihin ba dan ya zama cikin masu kenan to dai ka tuna tambaya ita ce wata musibar ta wuce wannan ka ga ya mu ita me dama musiba ba ran ake wa ba musiba shine ka rasa ranka ai ita ce karshen musiba a ce ka mutu to wannan ai kaga mutuwa kenan kifi ya hadiye shi ƙarshen masifa amma da ya koma ga Allah ba, sai Allah ya tsare shi a wajen da kai a tunaninka ka ta yanki biya hajji ya magana ta ƙari, kuma a'a Allah yana da iko da ya ya mai da al'amari ga Allah ya ce ya Allah gani a halin da sai Allah ya ce mai shi ke nan yake tasbihin da ya sa sai aka ce kifin ya kai shi bakin ainihin gaba ya amayar da shi ya ajiye shi lafiya lau ya fito ko ƙwarzan saboda me ya ce Allah kuma Allah din ya amsa masa amma dai mu rika tuna matsayin shi annabin Allah ne yana da kusa da Allah ko ba haka ba yawa kai kuma in ka zama waliyin Allah kai ma za ka zama mai kusa da Allah waye waliyin Allah shine wanda ya rike bautar Allah shine waliyin Allah dama waliya ai suna matsayi saboda kusancin su zuwa ga Allah kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala faɗa cikin hadisin wali yace kuma ta karraba ilayya abdi bi shay'in bawa na bai taba samun kusanci zuwa gare ni ba da wani abu a habba ilayya da nafi so min mastaratu alayhi fiye da farilla Allah ya faɗa in kana so ka samu kusanci da Allah kiyaye farilla yace wa ma zaru abdi ya takarrabu ilayya sannan bawa na zai kara samun kusanci da ni bin nawafil da kiyaye da hatta uhibbu har sai na kaunace shi saboda me ya kiyaye farilla kuma ya dora da nafi fili har sai Allah ya so Allah ya faɗa ya ce fai za a babta shi kenan magana ta kare in ko na so bawa na shi kenan wala in sa'alani wallahi Allah ya faɗa wallahi in ya roƙe ni la utu yana wallahi zan bashi a larar islam din nan tarar suwa ce wallahi Allah ya ce in ya roƙe ni zan bashi abin da yake bukata wala in ista'azani in ya roƙe ni kariya wallahi Allah ya yake zan zanna zan bashi kariya to wai ka yi ƙoƙari mana ka samu wannan darajar kusancin nan ta yadda duk abin da ya faɗo ka ce Allah zai zai ce amma amma sai ka dage da bautar Allah sai ka dage da bautar Allah kamar yadda na faɗa in zan ɗauko duk wata wani nau'i na ibada da za mu ambata kowane sai ka ga amfaninsa a duniyar duk kafin ka je kiyama yanzu guda biyu na ambata barin karanta mana guda daya yin sadaka da kuma ihsani ga mutane yin sadaka da kuma ihsani ga kyautatawa mutane annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yake cewa sana'iul ma'rufi kyautatawa mutane yayi musu sadaka kyautata musu duk abin da zaka iya wata damar da kake da ka kyautata musu taqi masari asu tana kare bawa game da aukawa cikin masari asu mummunan wato me ake cewa ta bakin Hausa mummunan gani da mummunan ji to shine masari asu Sinai'ul ma'ruf yin sadaka yin kyauta kyautatawa duk alheri da zaka yi ga mutane zai zama maka sila na kare ka daga wata masiba kowace iri ce a duniya ba wal afat wal halakat da afat wato an ce afa ita ce wato takinana ta musiba bala'i ko menene fassarar shi afa rashin lafiya ihsani yanayi maka wannan gatan a rayuwarka ta duniya ka yi sadaka ga mutane ka kyautata musu da wani abin da za ka faranta musu in kai haka ka yi wa kanka maganin masari a su mummunan wato fadawa cikin bala'i ya ce wa ahlul ma'aruf fi duniya sannan kuma in ka kasance mai kyautata wa mutane a duniya to ka sani kana cikin ahlul ma'aruf fil akhira? haka za ka tashi a lahira ka san mutum da yake kyautatawa kowa yana san shi to haka za ka tashi a lahira kan gaba cikin mutanen da suke masu daraja kaga ribar duniya da lahira sana'iul ma'ruf kyautatawa kamar yadda na faɗa kowace ibada inda zaka faɗi ta an gaya mana addinin ribar ta tun a duniya zaka ci yanzu ka duba da yadda ba ma san mutuwar to kaga manzon Allah yake duk sallallahu alaihi wasallama duk wanda yake sada zumunci to Allah zai ƙara masa cikin albarkar rayuwa da arzikinsa waye ya san albarka a rayuwa da arziki to sada zumunci kowace ibada wallahi muka dauka zaka akwai riba to wai me yasa aka gaya mana zogale muka damu da zogale muna ta neman sa amma ga an gaya mana sallah da zikiri da salati da karatun qur'ani da da da ga sunan ibadojin da in mun yi wallahi dukkan alheri za mu samu shedan ne da annafsul ammaratu bisu mu yaki shedan mu yaki shedan yanzu dai ka duba zuwa sallar juma'a Haka ce duk wanda ya zo a mataki na farko ma'ana gwargwadon zuwanka da wuri gwargwadon ladanka kamar kayan karakumi ka ba da sadaka yanzu kai a cikinmu Eh, in ba manyan cikin ba zai yanka rakumi yanzu rakumi wajen har ya kusan 600 da wani abu da za a baka kenan kamar yanzu ka je ka ci rakumi ka zo ka yanka kana raba mutane sadaka da za a baka wanda ya zo a mataki na biyu kamar ya yanka sa wanda ya zo a mataki na uku kamar ya yanka rago wanda ya zo a mataki na hudu haka har a ƙarshe kamar mutum ka ba da kwayin ka zo na ƙarshe kuma liman ana cewa assalamu alaikum shikenan ko ka zo ma ka fita baka cikin rajista me muke yi wani yana zaune kawai yana yana jin rediyo ko yana hira gashi juma'a ce da ya zo ai kaga da ya samu alherin nan ina yake da kuɗin da zai sai rakumi ko ya sai sako amma kaga in kamaro ka zo ga lada amma shedan ba zai kyale ba lalle mu yaki shedan mu rike bautar Allah wallahi za mu samu alkhairi a duniyar banda abin da za mu samu alheri a gobe kiyama Allah ta'ala ya karɓa mana ibada ya sai mana kurakurai ya ubangiji wannan kasa ta mu tana cikin damuwa Allah ka yayi mana ka zauna ta mu lafiya duk wannan fitina Allah ka yayi mana duk waɗanda suke nufin fitina a wannan kasa Allah ka san kai mana maganin su Allah ta ka shi ne shugabanninmu. Allah ta ta'ala ka riko da hannayensu. ya Allah ka zauna ta mu lafiya ka yayi mana dukkan musiba ka ba mu lafiya a jikunan mu ka yalwata mu cikin arzikinka kai mana albarka a ciki ya Allah ta'ala ka ɗauka wannan makaranta ka datar da shugabannin zuwa ga hanya ta daidai Allah ta'ala ka kare mu daga dukkan wata wata fitina ta rayuwa da fitina ta bayan mutuwa Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidul Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب